muna fata allah maɗauki samun albarka cikin abin da ya gabata da cikin abin da zai zo allah karɓi mu kyawawa allah ya ƙara tabbatar da mu akan hanyar manzansa sallallahu alaihi wasallam a darasin da ya gabata ko na ƙarshe wanda a kansa muka tsaya mun tsaya kan tambaya ta 37 ko za mu tashi ta 38 a yau haka ne? na'am da malami ce maddalilu ala ziyadatul imani wa nuqsanihi bismillah ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقوله وزدناهم هدى وقوله تعالى ويزيد الذين آمن ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وقوله تعالى فاخشوهم فزادهم إيمانا وقال تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وغير ذلك من الآيات وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أنكم تكونون في كل حالة كهالتكم عندي لسأ لسافحتكم الملائكة أو كما قال عليه الصلاة والسلام matsalar da za mu tashi kanta yau matsala ce sabuwa zan ce tattaunawa a kanta bai gabata ba da bayani daki-daki shine abin da ya shafi shin imani yana karuwa ko ku baya karuwa wanda ya san nasoshin alkur'ani da suke magana akan wannan kai tsaye zai ba da amsa cewa lallai imani yana karuwa domin abin da yake cikin alkur'ani na dalilai kamar da za mu zo mu ji amma dalilin kawo wannan tambaya da kuma neman mata dalili har malamin ya ce mad dalilu ala ziyadatul imani wa nuqsanihi shine an sami wasu daga cikin firƙoƙi da suka kauce wa sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sun tafi ga cewa imani ba a siffanta shi da ƙaruwa ko raguwa domin me domin sun gina ne akan nasu asalin ba akan asalin ƙur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba nasu asalin shine sun kalli al'amuran ta hanyar hankali suka ga ya kamata imanin ya zama kaza ba wai saboda dalilai ba mun yi magana a kan eh, wasu mutane ana ce musu jawa da agunsu in an ce imani suna cewa wani abu ne guda ɗaya la ya tajazza'u ba a iya karkasa shi kashi-kashi suna cewa ma'anar imani shine jami'u ta'ati dukkan aikin da'a shine imani don haka daga lokacin da aka ce mutum ya aikata wani aikin da ba da'a ba musamman in ya zama kabira ne daga cikin kaba'irin zunub sai su ce wannan ya fita daga da'a wato ya kafirta ya zama kafiri akwai kuma mu'tazilawa su ma ra'ayinsu ɗaya da waɗannan amma dai suna bambanta ta ɓangaren cewa su a wurinsu ya fita daga da'a shi wancan da ya aiki mummuna ya fita daga imani amma kuma bai shiga kafirci ba wannan ina ji mun taɓa tattauna na gaya muku abu kamar wannan ah, amma kasancewar malamin kamar da ya tsara wa littafinsa manhajin da ya tsara zai bi hanyar da zai bi ta farkin da yake bi wajen karantarwa a littafin nan nasa shine ba zai ambaci waɗancan ƙungiyoyi da suka ɓangare daga hanya ta asali ta musulunci ba zai faɗa mana iya abin da ya shafi aƙidar sunna wato wadda aka gina ta bisa ƙur'ani da kuma hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don haka shi sa sai fara da tambaya amma ina na faɗi wannan ne don kasancewa dalilin da ya kawo tambayar ma shine saɓanin da waɗancan ɗin suka yi in ka karanta littafin aƙida wannan filin ana magana a kansa kuma an rubuta littafai da dama akan wannan babi din babin al'asma'i wal ahkam khususan kuma abin da ya shafi ta'rifin imani da kuma me ake nufi da shi sannan da abin da ya shafi ziyadatul wani wa nuqsani cewa shin imani na karuwa ko ku baya karuwa akwai wani babban malamin mu Dr. Abdulrazak bin Abdul Muhsin Al-Badr yana cikin waɗanda suka ko kuma ce littafinsa malamai sun yarda da cewa ba littafin da ya kai wannan muhimmanci a wannan babin iya juz'iyar ziyadatul iman wa nuqsanuhu hudun don sunan littafin shine ziyadatul imani wa nuqsanuhu wa hukmul istithna'i fihi akwai wata matsala da za mu ji la'alla in malamin ya kawo ban sani ba ko ya kawo ta bai kawo ta ba me hukuncin istithna'i a imani me ake nufi da istithna'i wanda ya karanta littafan fiƙihu a cikinku musamman risala a babin al'aiman ko kuma a babin saki mutumin da ya ta'aliki ya rataye sakin matarsa ya ce matarsa ta saku ya ce insha Allahu ko ya rantsuwa kai ya haɗa ta da lafazin insha Allahu to suna ce wannan bayan ka rantse sai ka ce insha Allahu ana ce masa ta'liqi ko istithna'i a cikin rantsuwa to shin a imani ma zaka ka iya istithna'i kamar kana zaune sai wani ya zo ya ce a anta mumin kai mumini ne sai mutum ya ce ana mumin insha Allah ni mumini ne in Allah ya so to ya halatta kai wannan ko bai halatta ba shi ma wannan wani babi ne da malamai suka tattauna mai tsawo da yake yana da alaka da ainihin mai ake nufi da imanin da kuma shin imani shine kamalar aikata komai da komai a ce duk abin da Allah ya umarce ka kana aikatawa sannan zaka zama mumini ko kuwa imani shine kai imani da al'arkani sitta imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa da ranar ƙarshe da annabawa da sauransu da imani da ƙaddara waɗannan rukunai guda shida malamai da suka tattauna wannan matsala duk da ba ita muke tattaunawa ba zan faɗa mana ita ne don fa'ida don kar ya zama baka taɓa ji ba suna cewa an samu daga magabata akwai wani eh, habib bin abdullahi al-khatmi yana magana akan wannan babin cewa an an tambayi mutum hakanan al hassan al-basri an tambaye shi kai mumini ne sai ce ana in sha Allah waɗanda suka kawo rikici a wannan babin wasu mutane na ana ce musu murji'a <clears throat> don su cewa suke imanin nan abu guda ɗaya ne kuma masu shi duk wanda ya ce shi mumini ne to matsayinsu ɗaya da duk wani mumini daban mana tun daga annabawa har zuwa kan mu mutanen yanzu in dai mutum ya ce shi mumini ne to darajar imanin iri ɗaya ce haka ƙaulin waɗancan mutanen suke to su ne suka ce bid'a ne mutum in an ce masa kai mumini ne ya ce insha Allah kawai an ya ce shi mumini mun fahimci wannan yau saboda su abinda suke kallo imanin ayyuka ba sa shiga sa kawai ka yadda da akwai Allah shine imani a gunsu kako inda mutum musulmi ne to kawai shi ba bukatar ya ce insha Allah mun fahimci abin saboda tafsirinsu bayanin sa ma'anar imani daban da na sauran musulmi sauran musulmi kuma musamman ah, masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dogaro da ayoyi da hadisai da suka zo a wannan babin za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ai ya faɗa mana a hadisi cewa al-imanu bid'un wa sab'una shuba a shuba ko cewa shi imani yanki daidai har saba'in da wani abu ne to kun ga har yace a'laha qawlu la ilaha illallah ko adnaha imatatul adha an tariqi wal haya'u min iman mun yi magana a wannan hadisin a darasin mu na karshe yawa to wannan kun ga ya nuna ayyuka sun shiga cikin imani su agun murji'a ayyuka basa cikin imani don haka malaman sai suka bayani in aka tambaye ka kai mumini ne ya halatta ka ce ni mumini ne insha Allah ba wai saboda kana kokonto da kai mumini ba amma saboda lafazin imanin yana ɗaukar ma'ana guda biyu ko dai ya zama ma'anarsa kai mai aikata gaba ɗayan abin da Allah ya umarni ne kaku wannan ba mai faɗin wannan ko ba haka ba ko kuma ya zama abin da ake nufi da kai mumini ne shine kai kana cikin waɗanda suka yi imani da al'imani billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi duk musulmi ko da yace la ilaha illallah ai ya imani da wannan ko to kaga idan aka tambaye ka kai mumini ne in ana nufin wannan ma'anar ta biyu cewa kana cikin masu imani da Allah da mala'iku da sauran abubuwa guda shidan nan me za ka ce ba za ka kawo insha Allah ba ko sai ka ce ni mumini ne qat'an in ku ana nufin abin da ake da imani shine aikata dukkan ayyukan da'a ka cika imanin ka cikakke ne babu tawaye a cikinsa to kaga kai ma ba za ka iya faɗin wannan ba to shi yasa sai suka halatta idan an tambaye ka sai ka ce ana mu'minun insha Allah ba da bane saboda kallon meye ma'anar imani da fatan mun fahimta to mu kyala wannan maganar a gefe guda ba ta cikin littafin kuma dama malamin bai so ya kawo mana ita anan ba amma dai tana cikin mabahis masu kyau na magana akan al'iman tambayar da ya shi a ita ce mad dalilu ala ziyadatul imani wa nuqsanihi kaga mutumin da ya yarda da cewa imani shine da'a ayyukan da'a ko kuma ayyuka suna shiga cikin imani shine qaulun bil lisan ko wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan wannan shine imani ko abubuwan nan guda uku to wanda ya yarda da wannan to dole ya yarda da shin imani yana raguwa akwai dalilai a iman yana karuwa kai yana raguwa nake so in ce yau akwai dalilai da dama su zamu karanta da suke tabbatar da cewa imanin mutum yakan karu imanin mutum kuma yana raguwa shi yasa su ahlus sunna a littafansu a bayaninsu ga su sai suka yi bayanin suka ƙara wannan lafazin a cikin ta'arifinsu waye karanta risala muqaddimata a cikin su a cikin ku ana ji da yawa duk kun karanta ya faɗi menene imani hmm? cewa na itiqadun بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية يوا to shine dalilin kawo wannan maganar ana ma'ana imani abin da ake nufi da shi shine wani abu ne da zaka kudurce shi a zuciya kai furuci da shi a harshenka kuma sannan kai aiki a aikace yana karuwa da aikin da'a yana raguwa in kayi sako shi shine ta'arifi kuma fassara mai kyau na abin da ake ce mai imani gwargwadon abin da aka samu a ƙur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam a kafin mu je ga dalilai din abin da zan so in gaya mana cewa wani idan yana so ya fahimci shin imanin yana karuwa yana raguwa to ta yake karuwa ta yake raguwa wani zai iya wannan tambayar ko yawwa akwai amsa da malamai suka bayar akan wannan matsalar musamman ibn taimiyya ya ambaci fuskoki guda takwas na yadda imanin mutum ke karuwa yana raddi ne ga waɗanda suke cewa imani baya karuwa sai ya kawo da misalai masu kyau kuma masu ƙarfi wanda in dai ka fahimce su to ba za ka mai da wannan magana ka ƙaryata ta ba yana cewa misali daga cikin wujuhu ma'rifati ziyadatul iman fuskoki ko hanyoyin da za mu san imani yana karuwa akwai guda takwas ko tara na farko ya ce al'ijmalu wa tafsilu fi ma umiru bihi bayani wa dunkula magana da kuma bayaninta daki-daki cikin abin da Allah maɗaukaki ya ba wa muminai umarni da shi ma'ana gwargwadon saninka ga bayanan shari'a bayanan ƙur'ani bayanan hadisai bayanan wannan addini ka san su a detail ɗinsu shi ne ke nufi da tafsili to gwargwadon imanin da za ka samu ka ƙara gwargwadon saninka kuma ga waɗannan abubuwa amma a dunkule ba tare da ka san tafasil ɗin ba shi kuma gwargwadon rashin ƙaruwar imaninka cikin umarnin da Allah maɗauke ba mu za ka ga abin da ke nufi shine idan mutum yana karanta ayoyin ƙur'ani yana fahimtar su yana karanta hadithan manzan Allah sallallahu alaihi yana fahimtar su zaka ga cewa imaninsa ba zai zama daraja ɗaya da imanin wanda ya ce la ilaha illallah ya san yana sallah yana azumi yana zakka amma kuma baya cikin waɗanda suke sanin waɗannan daki-dakin hukunce-hukuncen mun fahimci abin gwargwadon yadda ka iliminka ma'ana dai kamar ka ce gwargwadon iliminka gwargwadon ƙarin imaninka mu fahimci mu bambance abinda ake nufi da imani ba da tasdik ba in aka ce tasdiki kila ka samu wanda a jahili ne amma tasdikinsa ya fi ƙarfi fiye da na wani malami ana samun wannan ko in an ce tasdiki tasdiki shine mujarradin kawai ka ce abu gaskiya ne to nan ba shine imani ba imani mu fassara shi akan wancan fassara da muka ambata menene da me kudurta abu a zuci faɗa da baki da kuma aiki a aikace yawwa yana ƙaruwa da ɗa'a yana kuma raguwa da rashin ɗa'a ka kalli yanzu misali lokacin da aka ce a cikinmu wanda duk ya saba yin sallar dare yana tashi ya kusanci ubangijinsa ya nafila ya karanta alkur'ani la'alla ma ya kuka a cikin karatun nan kaga wannan ba zai yiwu a ce imaninsa darajarsa ɗaya hawansa ɗaya matakinsa ɗaya da wanda kawai zai je kwanta ya shari baccinsa ko alwala ta kwanciya bai yi ba ko zikirin kwanciya bai yi ba mun fahimci wannan wa amma wannan bangare na biyu ne zan faɗi wannan ba bangare na wannan farkon ba nan ana maganar ilimin da muke da shi bangare na biyu kuma shine bangaren abin da ya zo daga gare mu ma'ana mu gwargwadon aikinka da yawa gwargwadon karuwar imaninka gwargwadon ragin raguwa a aikinka gwargwadon kuma raguwar imaninka kamar an fahimta kamar ba a fahimta ba hmm? mun fahimci abin da ke so fitar a nan yawwa ma'ana gwargwadon abin da ka sani na shari'ar musulunci za ka ga gwargwadon imaninka da zai karu gwargwadon kuma abin da baka sani ba kawai ka yarda da shi ne a dunkule amma baka san zurfin ilimin ba shi ma za ka ga cewa akwai abin da wato imaninka ba zai kai gare shi ba wannan abu na biyu kuma shine al-ijmalu wa tafsilu fi ma waqa'a minhu dunkulewar da bayani daki-daki ta bangaren abin da mu muka aikata ma'ana gwargwadon aikinka za ka yi gwargwadon ƙarin imaninka shine kamar misalin da na bayar wanda ya saba yana kusantar ubangiji da yawan karatun alkur'ani da yawan sallah da daddare za ka ga imaninsa zai fi yawa fiye da imanin wanda baya yin haka mun fahimci wannan yawwa saboda me domin su kansu waɗannan ayyukan ai su ne imani ɗin ina ji in dai mun fahimci me ake nufi da imani ai aikin nan imani ne ko tunda an ce a alaha qawlu la ilaha illa adnaha imatatul adhani tariq to a tsakani ko akwai wasu abubuwa wajen 70 da wani abu kaga kenan sallar nafila tana ciki azumin nafila na ciki sadaka tana ciki kyakkyawan zamantakewa da mutane yana ciki girmama iyaye yana ciki duk abin da zaka yi in ya da'a ne to sunansa imani domin za yi niyya mai kyau Allah kuma zai baka lada akai ashe kenan idan mutum ya zama baya yawan aikin da'a to imaninsa zai ragu ballantana a ce kuma yana sako tare da rashin ɗa'ar a samu yawan sako ka kalli kanka ran da aka ce ka zauna ka yi wani mummunan aiki Allah ki shi mu baki ɗaya ka aikata wani abu na sako ne wanda yana nesanta ka daga ubangiji shin kana jin karfin zuciya a zuciyarka cewa kai kana cikin mutanen kirki kana ji ko baka ji ba za ka ji ba saboda a ranar nan ka yi wani babban sako ka saɓa ma ubangiji bal akwai wani da yake faɗa yana cewa shi diran da ya wani abu na saƙo sai ya ji nauyin ya tashi ma ya je alwala ya na fila da dare a ce me yasa sai ce shi yana ganin kawai ya saba da Allah din ya yi wasu abubuwa da alakar ba ta da kyan da har zai ce bari ya je ma ya masa filfili to kaga wannan shaidan ne zai ziga shi sai ya kara nesan tashi bayan ya aikata saƙo kaga ƙari ne wannan akan cewa baka aikin da'ar kawai ba ka aikin da'a wani abu ne da ya rasar maka ka samu lada mai yawa ka samu da'a ka samu kusancin ubangiji in kuma ka ƙari da wannan akan wannan ka kara saban Allah to kuma an shiga wani abu daban ina fata muna fahimta abu na uku yace annal ilma wa tasdiqa nafsahu yakunu ba'dahu aqwa min ba'd shi kansa ilimi yanzu ilimin mutane ai ba ɗaya bane darajarsa ko gwargwadon abin da wani ya sani gwargwadon wato karuwar imaninsa wani ya fi wani sani wannan misali malam wani ya fi ni ilimi don haka zai zama abin da ya sani na shari'an nan ƙarin imani zai samu sakamakon sanin ni kuma rashin sanin da nake da shi zai sa imani na ba zai karu ya kai darajar tasa ba mun fahimci abin nan yau abu na uku kenan na hudu yace at-tasdiq al-mustalzim li amalil qalbi akmalu min at-tasdiq alladhi la yastalzimu amalahu idan mutum ma ya dauki cewa abin da ake nufi da imani shine gaskatawa sai malami yake cewa ita gaskatawar kawai ka ce misali a tambaye ka akwai Allah akwai annabi akwai mala'iku wannan maganar imani din shi mujarradin ka ce eh akwai ka gaskata to gaskatawar da za ta tunkuɗa ka ta sa ka je ka aikata aikin kirki ta fi cika fiye da gaskatawar da za ka yi gaskata kuma ka zauna kawai ba tare da kayan aikin kirki ba mun fahimci wannan shi ma yauwa shi ma wannan wajihi ne babba da akan sami karuwar imani ta hanyarsa A a'malul kulubi abu na biyar A a'malul kulubi ayyukan zuciya me ayyukan zuciya kuma misali ibada ta zuci in an tambaye ka misali waɗanne ibada ce muke yi da zuciyarmu ai ga sallah da zuci muke ko da aikin gaɓuɓa ne ko haka azumi haka aikin haji misali ayyukan zuci ina son misali uku tawakkali aha da me na khushu'i ko haƙuri yawwa to irin waɗannan abubuwan da a cikin zuci kawai ake samun su ba a gaba ba to za ka ga shi ma waɗannan hanyoyi ne manya na ƙarin imani yawwa gwargwadon ƙarfinsu a zuciyarka sai ka ga gwargwadon imaninka da yake karuwa wanda ko ba shi da su ba shi da tawakkali kullum duk abin da ya same shi sai ta harma gaga yana ihu shi ya Allah zai masa haka bai dogara ga Allah ba kuma bai haƙuri ba sannan kuma ya zama cewa wato ba shi da khushu'i ba shi da tsoron Allah a zuciya to haka za ka ga ma imaninsa tauyayye ne ragagge ne mun fahimci wannan shi ma yawwa sannan abu na shida al'amalu zahira ma al-batina min al-imani an-nas mutafadiluna fihi fiha ayyukan gaɓuɓɓen jiki kamar sallah da azumi da zakka duk da aikin gaba ne amma kuma aikin har yanzu dukiya ne su aikin haji da sauransu waɗannan ayyukan in aka haɗa su tare da ayyukan zuci dukkansu su ma imani ne to shin mutane matsayinsu ɗaya akan wannan za ka ga wannan yana yin aikin ɗa'a wannan bayayi wannan yana kushu'i wannan bayayi to wanda ya hada da aikin da'a na zahiri da aiki kuma na batsi ne. sai kuma aka samu wani can shi akwai ɗaya babu ɗaya ko kuma duka biyun babu su za ka ce imaninsu ɗaya ne imaninsu ba ɗaya ba ne ashe kenan gwargwadon yawan aikinka gwargwadon yawan imaninka da fata mun fahimci wannan yau na ƙarshe ko na kusa da ƙarshe shi a tasdiku a ah, wa zikiru wal yukmilu al'ilma wa huwa diddul gafla idan aka ce mutum yana da yawan halarto abin da ya sani lokacin da aka ce ka san wani ilimi to idan yana halarce tare da kai koyaushe ba ka manta shi ba ka gafala ba to za ka ga daban kake da wanda yake gafalalle ne shi ko da ya san wannan abin da ka sani ma'ana gwargwadon natsuwarka da kake samu wajen tuna dokokin Allah da tuna abin da Allah maɗaukaki ya ɗora maka ka aikata kada ka aikata da kuma tsoron haɗuwa da shi da sanin cewa akwai tashin kiyama za ku haɗu gaban Allah maɗaukaki ya tsaye da kai ya ce kayi kaza kayi kaza ka ce eh ya Allah yi a yafe mun sai a yafe ma ka wuce in aka ce ɗan adam kullum yana tunanin wannan sai kuma a ce ga wani ɗan adam ɗin shi kuma ya gafala kawai shi ya ce la ilaha illallah yana zuwa masallaci ana komai da shi amma kuma baya tunanin waɗannan abubuwa in an tambaye ka imanin wannan da wannan ɗaya ne me za ka ce ba zai zama ɗaya ba kun ga ashe kenan imani lalle yana karuwa to sai abu na ƙarshe wanda malami ya kawo ya ce annal insana qad yukazzibu aw yunkiru shay'an lam ya'lam anna rasul sallallahu alaihi wa sallama qalahu zaka iya samun mutum sai ya ce maka ai abu kaza ƙarya ne ni ban ma yadda da shi ba ya ji ka misali ka faɗi wani abu na addini shi bai taɓa sanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya faɗi wannan abin cewa addini bane amma a zuciyarsa da wani dan uwansa ya bashi labari sai ce kai da Allah wannan duk ƙarya ne kun ga wannan mutumin a lokacin da yake cewa ƙarya ne ga shari'a an gaya masa ya ce ƙarya ne a zuciyarsa bai yadda cewa annabi ya faɗa bane ne da wata ran yana zaune wata ran sai ya ɗauko hadisi yana wani littafi misali ya ɗauko sahih bukhari sai yana karatu da kansa ko ya ɗauko wani littafi dai da aka faɗi hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai karo da wannan abin da ya daɗe tun yana yaro yake cewa ƙarya ne sai gashe sai ya ji cewa annabi ne sallallahu alaihi ya faɗa daga lokacin da ya sani din nan me zai faru hmm? zai yadda da wannan magana ko ba zai yadda ba saboda da can ba wai ya tabbatar da annabin ya faɗa ba ne sannan ya ƙaryata kaga da ka tabbatar annabi ya faɗa sai ka karyata to nan kafirci ya zo ko amma shi bai yadda annabin ya faɗa ba kamar misali a cikin malaman harkar hadithi za a ga misali zan ba misali ne ba wai harkar hadithi ba a harkar fiqh akwai wani littafi da na taɓa gaya mana a nan na malam ibn taymiya sunanta sunansa wannan ya sunansa wannan na Allahu musta'an raf'il malam yawa raf'il malam anil a'immatil a'lam ɗauke zargi da ɗauke laifi daga manya-manyan malamai me yasa ya rubuta wani littafin na taɓa gaya mana ko ne zai tuna littafi ne da ya rubuta shi yake so in ka karanta ka riƙa zama kana da adalci wajen hukunci akan malamai dangane da mazhabar da suka ɗauka akan abubuwa zai ce maka misali akwai a cikin malaman nan manya musamman guda hudun nan ah, abu hanifa ko dawa malik da shafi'i da ahmad bin hanbal ai su ne suke da mazhabobin nan guda hudu mashhurai da muka sani sai ka karanta mas'ala ta fiqihu misali a babin alwala sai wannan ya ce abu kaza farilla ne sai ɗayan sai maka a'a sunna ne ɗayan kuma sai ce mustahabi ne ɗayan kuma sai ce kai gaba ɗaya ma babu wannan abun ba a yi sai ce ma bid'a ne misali shi wancan da ya ce bid'a ne la'alla an kawo masa hadithin da ya yi magana wanda wancan wanda ya ce farilla ne ya yi amfani da shi da aka kawo masa sai ce kai wannan hadithin ni ban yadda da shi ba ban yadda annabi ya faɗi wannan magana ba mun fahimci wannan ba wai yana nufin annabi ya faɗa amma ni na ƙaryata ba shi a gunsa zai ce maka a'a gaskiya wannan hadithin bai zo ta hanya mai kyau ba akwai wane a ciki wanan nan kuma da'ifi ne don haka wannan hadithi da'ifi ne kun ga ya karyata ma'ana kai ya yi raddin hadithin bai aiki da shi ba to wannan irin misali sai aka zo masa da hadisi da yake magana a kan wannan matsalar wata rana daban da wani hadisin daban da wani isnadin daban sai ya karanta sai ya samu daga ran da ya ji me zai yi kaga zai aje wancan ra'ayin nasa sai kuma ya kama wannan maganar da ya ji cewa tabbas annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗe ta to daga ran da ya san wannan kaga ai aikinsa ya karu imaninsa ya karu da wannan abu da bai imani da shi ba yanzu imaninsa ya karu a ashe nan lalle imani yana karuwa imani yana raguwa ina jin mun fahimci misalan yau to mu koma kan abin da malamin ya ambata na littafi a na dalilai ya ce dalilu ala ziyadatil imani wa nuqsanihi menene dalili daga qur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa imani yana raguwa yana karuwa kuma yana raguwa shine yace aljawab qauluhu ta'ala shine fadin Allah madaukaki da yake cewa liyazdadu imanan ma'a imanihim me ka ce akan wannan ayar liyazdadu imanan domin su ƙara imani ma'a imanihim tare da imaninsu ka kaji a ce ma'a imanihim tare da imaninsu to su ƙara wani imani huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim shine wanda ya saukar da natsuwa a cikin zukatan muminai don me yasa wannan natsuwar domin wannan natsuwar ta sa su su ƙara imani akan imaninsu ashe kenan akwai imani sai kuma aka samu ƙari na wani imanin daban wanda da babu shi ashe wannan nassi ne akan cewa imani yana ƙaruwa maganar murji'a cewa imani baya ƙaruwa da maganar khawarijawa da mu'tazila kenan kun ga ba daidai bace mun fahimci wannan yawwa ah, zai yi kyau mu san abin da malamai suka ambata wajen hanyoyi guda shida <clears throat> da Allah maɗaukaki a cikin alkur'ani kawai za ka iya kakkasa dalilan da suke nuni zuwa ga cewa imani yana ƙaruwa sun kai hanya shida akwai misali wannan da muka karanta yanzu shi ne za ka iya samun unwani in kana so ka rubuta anwa'ul adilla ala ziyadatil imani wa ne nau'o'in dalilan da suka zo a ƙur'ani akan wato ƙaruwar imani da kuma tawayarsa nau'o'in shi dalilin ne aka kalle shi ko dalilan hujjojin na ƙur'ani sai aka duba su sai aka kalla sai aka ce gaba su in ka tattara su suna komawa nau'i shida mun fahimci wannan na farko sai ke cewa at-tasri'u bi ziyadatil iman nassi yazo kuru-kuru akan cewa imani yana karuwa kamar wannan da da muka karanta kun ga ai nassi ne kuru akwai buƙatar mu yi bayani me ake nufi da nasi ko in an ce nassi me ake nufi za ka karanta littafin malamai sai su ce maka wannan ayar da aka kawo a nan nassi ce fil mas'ala kamar misali a ce ta tabaraka wa ta'ala kaza da kaza da kaza sai a kawo mana aya sai malami ya ce wa hadhihi al-ayatu nassun fil mas'ala to nan me ake nufi shin ayoyi sauran ayoyin ba nassi bane ne fahimtar mu ga kalmar nassi a hausance me ake nufi da nassi shine duk magana kawai ko ta qur'ani ko ta hadisin manzan Allah sallallahu ko wasallam aya nassi ce ko to nan a yaran malaman usulul fiqh to ba haka bane yawwa yarai su na malamai usulul fiqh in suka yi magana suka ce wannan nassi ne a mas'ala kaza abinda suke nufi shine a duk lafazin da la yahtamilu ma'anan ghairu ma yadullu alaihi zahirul lafzi duk lafazin da in ka karanta shi baya nuni zuwa ga wata ma'ana daban sai guda ɗaya misali Allah maɗauki a cikin suratul hajji a suratul Baƙara da yake magana akan aikin hajji ba da ya kawo faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idara raja'tum sai ce min. tilka asharatun kamila ko to malamai suka ce wannan nassi ne akan adadin goma ba wanda isa ya zo ya ce maka ana nufin tara ko a ce ana nufin sha ɗaya mun fahimci wannan ma'ana ba dama ka iya kawo wata maganar daban ka ce za ka iya wannan lafazin tawili ma'ana duk lafazin da ba za a iya masa tawili ba cushi ake ce wa nassi yanzu kun fahimta yauwa kamar kenan ashe wannan ayat da muka karanta liyazdadu imanan ma'a imanihim menene nassi ne akan cewa imani na karuwa ba da wani ya zo ya ce a'a a nan abin da ake nufi karuwar kaza banda karuwar kaza imani yana karuwa Allah ne faɗa ba dama wa wannan maganar wani tawili mun fahimci abin yawa to duk maganar da balaka ka iya mata tawili ka bata wata ma'ana daban ba ita ake nufi da nassi yawa to kuma sai na biyu sai ce at-tasrihu bi ziyadatil huda a kawo nasi kurukuru shi ma a bayyana ba tare da wani wato tawili ba shi ma kan cewa shiriya tana karuwa kun ba lafazin imani ba lafazin shirya shirya ai gashi nan a can a cikin wannan nasoshin da ya kawo mana ya ce wa mai hudan kuma mun kara musu shiriya idan mutum shiryayye ne sai Allah ya kara masa shirya kaga ba za ka ce da kafiri ba ne kuma yanzu ya zo ya zama musulmi ko a kan shirya yake amma sai Allah ya kara masa shirya ashe kenan sai malami suka fahimto a nan cewa shirya tana ƙaruwa to shiryan nan mecece shirya imani yawwa don haka ashe kenan duk inda ka ji an ce a shirya tana karuwa to abin nufi shine imani yana karuwa don haka nassi ne shi ma akan cewa wato imani yana karuwa ina fatan mun fahimci wannan shi ba sannan sai akwai kuma at-tasri'u bi ziyadatil khushu'i bayani kuru-kuru a faɗa cewa khushu'i yana karuwa hmm? shi ma akwai aya ko babu wa zadahum khushu'an yawwa wa khushu'an Allah ya kara musu nutsuwa yawwa da tsoron Allah da kaskantar da kai ashe kenan shi ma wannan ƙarin kaskantar da kai ƙarin wato irin wannan nutsuwa duk alama ce ta cewa imani shi ma yana ƙaruwa hmm. alama ta hudu amrul mu'mini na bil'imani imani an umarci muminai cewa su yi imani shi ma wannan dalili ne cewa imani na ƙaruwa akwai wannan akwai a ƙur'ani ko babu hmm? a cikin suratun nisa'i Allah maɗauki na cewa ya ayyuhal na amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladhi nazzala ala rasuli wal kitabil ladhi anzala min qablu ko kun ganin cewa aka ya ayyuhal ladina aminu ya ku waɗanda suka yi imani sai kuma aka ce aminu ya ku wanda suka yi imani kuma ku yi imani wanne imani ashe nan ku ƙara akan imanin mun fahimci wannan ashe nan imani yana ƙaruwa wannan shi ma nassi ne ƙuruƙuru akan wannan matsalar wajihi na biyar zikiru tafadili darajati a ahlil imani fil akhira akwai ayoyin da zamu ga kuma Allah madaukaki yana gaya mana cewa masu imani a lahira ba matsayinsu ɗaya ba wajen ladan da za a basu ko matakan da za a sa su to sai malamai suka ce wannan shi ma ashe dalili ne akan cewa imani ba iri ɗaya ba ne na wani ya fi wani in dai an samu tafadul me ma'ana me yake da tafaduli a ce wani ya fi wani ko shine tafaduli wane ya fi wane imani to in dai ka samu wannan to ashe tabbas dalili ne akan cewa imani yana raguwa yana kuma karuwa mun fahimci wannan kamar da Allah madauki ke faɗa a cikin wannan unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd wal akhiratu أكثر درجات وأكثر تفضيلا وأفضل يا يعني تفضيلا يوا ka Allah maɗaukaki ya magana da lafazin tafdilan cewa a lahira wa yace unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd ka duba ka gani yadda muka fifita sashen su akan sashi yanzu ba ga annabawa ba tun a duniya ma nan Allah maɗaukaki ya gaya mana cewa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah hmm. wa rafa'a ba'dahum darajatin ashe kenan wasu ba a daga su zuwa darajatin na wasu ba shi kenan wannan shi ma dalili ne kan cewa imani yana karuwa to haka nan a lahira shi ma gwargwadon darajar mutum kaga yanzu ne ba dama wani daga cikinmu nan haka ya ce aljannar da zai shiga ta kai irin ta su abubakar ko ba haka ballanta na ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu ba kaga kenan ashe alama ce ko dalili ne kuru-kuru cewa imanin abubakar ya fi namu baki daya wannan dama ya zo da nasin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ce da za a hada imanin al'umma baki daya a kiffa ma'ana a sashi a cikin sikeli sai a ɗauko imanin abubakar kuma a sashi a ɗaya gefen na sikeli to da imanin abubakar ya rinjayi imanin sauran jama'a baki ɗayansu mm, kun ga wannan ƙuruƙuru ne cewa imani ba hawa ɗaya ba ne mm, da a ce mutum ya karanta wannan matsalar a littafan aƙida ya ga waɗanda suka karkace suka faɗi wasu ra'ayoyi saɓanin wannan da ake faɗa zai fi fahimtar wannan mabu'in duk da cewa nan malamin bai so ya kawo mana waɗannan ra'ayoyin ba amma za ka fahimci cewa duk abin da ake faɗa to raddi ne ga wata daga cikin waɗancan ƙungiyoyi da fata muna fahimta yau sai abu na ƙarshe ko nau'in dalili na ƙarshe sai sai a ikhbaru bi anna ahlal imani ala tabaqatin ba da labarin cewa masu imani hawa-hawa ne wancan a lahira muka yi zance ɗansu to nan kuma a duniya fa ka iya ɗauko wancan misalin na kawo na tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd to sannan kuma wannan ayar thumma awrathna alkitaba alladhina stafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa hum sabiqun bil khairati bi idnillah wannan ita ayar kuma me take nuna mana cewa mun gadar da wannan littafin ma'ana mun ba da haddasa da rike shi da aiki da shi ga wasu bayin waɗanda istafaina dukkansu waɗannan nau'i ukun nan Allah maɗauki ya yi amfani da lafazin istifa'i a kansu cewa zaɓaɓɓu ne ya zaɓe su amma kuma sai zo ya ce fa minhum zalimun li nafsihi a cikinsu akwai wanda ya zalunci kansa kaga ashe wanda ya zalunci kansa ma ashe shi ma wata daraja ce ma'ana ba ana nufin fa duk wanda ya zalunci kansa ba bayan kasancewarsa zaɓaɓɓe saboda da'a saboda haddar alkur'ani wannan ayar babba ce wajen wato ma'addata alkur'ani hmm. ya kamata a mai da hankali wajen haddar alkur'ani falala ce babba mai daraja kuma ga mutum a ce ya haddace alkur'ani ya san mai allah maɗaukaki ya faɗa kuma ya riƙe shi aka ya kamata in baka fara fara shiga wannan zangon ba to kai tattalinsa ka fara kuma ba a makara insha Allah Allah sa albarka a lokutan mu yawwa to nan kun ga sai Allah madauke cewa fa minhum zalimun li nafsihi a cikin su akwai wanda yake mai zalunta kansa ne wa minhum muqtasidun akwai kuma wanda yake daidaitawa yayi dan nan kuma ya dawo nan gefen wato ana yin abin kirki kuma ana dan taba wani abu wa minhum sabiqun bil khairati akwai kuma wanda yake shi kuma ya rigaye da ayyukan alheri ma'ana ya fi sauran aikin alheri to dukkan su kuma mutanen kirki ne kaga ashe kenan a duniya ma mutane ba matsayinsu ɗaya ba wajen imani mun fahimci wannan ashe kenan mun gamsu gaba ɗaya cewa imani yana karuwa yana raguwa ta wannan ya isa to koma littafin malami yake cewa wallazina za da hudan yanzu ayoyin za ku ga cewa muna karantawa ka fahimci a wannan aji za ka sa su a wannan kashe-kashen ko yawwa wallazina tadaw zadahum hudan aina za mu sa wannan at-tasrihu bi ziyadati al ko yawwa waɗanda suka shiryu Allah maɗauki ya ƙara musu shirya a wata ayar kuma ce wa yazdadu ladina amanu imanin Wani kuma a suratul muddathir ko yawa wa yazdadu ladina amanu imanin kuma ya ƙara ma waɗanda suka yi imani imani masu imani ne su amma kuma aka ƙara musu imani kaga wani shi kuma menene a wani aji yake a tasrihu bi ziyadati al-iman na farko kenan fa amanu fa amanu fazadatuhum imanan amma waɗanda suka yi imani sai waɗannan ayoyi suka ƙara musu imani shi ma wannan nassi ne akan na farko fakhshawhum fazadahum imanan shi ma wannan ƙarin imani ne ƙuruƙuru nassi ko wa ma zadahum illa imanin wa taslima wannan ba abin da ya ƙara musu sai imani da kuma miƙa wuya shi ma wannan tasirihi ne da ziyadatul iman malamin ya kawo iya waɗannan saboda sun wadatar wajen nuna mana dalili cewa imani hakika yakan karu kuma yakan ragu sai ce wa gaira zalika min al-ayat da <clears throat> wasu ayoyin da waɗanda ba wannan ba wa ƙala sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa law annakum takununa fi kulli halatin da a ce ku kuna kasancewa a kowanne yanayi naku ka halatikum indi kamar yadda kuke a wurina a gabana lokacin da nake muku wa'azi da faɗakarwa ya ce lasafa hatkumul mala'ikatu to da mala'iku sun yi musafaha da ku me yake nufi da wannan magana asalin hadithin akwai sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam <coughs> mai suna hanzala hanzala tubnun rabi al-usayyidi sunansa kenan hanzala dan arrabe al wata rana ya haɗu da abubakar radiyallahu anhu al-imam muslim ya rawaito wannan hadithin amma wani lafazin da malamin ya kawo mana lafazin muslim a lafazin tirmidhi ne yawa muslim ya rawaito shi shi hanzala yana tafiya sai suka haɗu da abubakar sai yake tambayar abubakar a abubakar kai tambaye shi ya hanzala ya aka yi ne sai ce da shi na faƙa hanzala yace hanzala ya zama munafiki shi fa hanzalan yake ga abubakar ya ce ai hanzala ya zama munafiki sai ce ya haka in ji abubakar sai ce to gashi ka duba ka gani ya abubakar mu zo mu zauna gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana wa'azi ya gaya mana wuta da aljanna za a yi kaza za a yi kaza hankalinmu ya tashi wa'azi ya shiga jikinmu ya ratsa mu ya ce amma muna tashi mun koma gida sai mu ne mu je muna wasa da iyali har a ce ma muna da lokacin da za mu kusanci iyali a kwanta da iyali ana wasa da yara ana zancen sana'a ana zancen aiki ana zancen shi ne sai ce kai gaskiya ni kamar da nayi hakan nan sai ne kamar na zama wani dan munafiki munafiki <laughs> ku duba fa imanin sahabbai ku duba yadda su shi ne abubakar sai ya ce masa kai to gaskiya ni ma nakan samu haka amma kuma bai wafaka masa akan cewa shi maganar wannan yin haka din munafinci bane mun fahimci wannan fahimtar hanzala din ce cewa mutum wannan ai munafinci ne ga ma a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam amma na wa'azi har kuka muke yi amma mutum ya tashi kuma sai ka ganshi ya shiga harkar saye da sayarwarsa ya je a dauki yara ana ta wasa da su an tafi filin bal an tafi ina ne ana kaza ana kaza shine sai ke ganin kamar wannan wani abu ne na munafinci yauwa to sai abubakar ya ce masa a'a wannan ai kowa yana samu amma dai mu je gun annabi sallallahu alaihi wasallam to shine sai suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi um, sallallahu alaihi wasallam sai yake tambaya sai yake cewa ya aka yi ne hanzala sai yake ce masa nafaqa hanzala sai maimaita abin da ya ga abubakar <laughs> shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma dhak wa ma dhak ya ya haka ma'ana ya ji abin mamaki ma'ana me ya kai ya kawo zaka ka irin wannan magana ka ce wai ka zama munafiki sai sai ai kaji kaji gashi sai maimaita masa yadda ya gawa sai da abokar radiyallahu anhu to a lokacin shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa masa wannan hadisi mu karanta hadisi me yace cewa yi law annakum yace ai ku yana gaya masa da a ce za ku kasance fi kulli halati a kowane yanayi naku ka halatikum indi kamar halin da kuke ciki in kuna tare da ni lokacin da nake muku nasiha da wa'azi da faɗakarwa da magana akan wuta da aljanna da lahira da haɗuwa da Allah da a ce wai koyaushe a irin wannan yanayin kuke ba za ku manta ku ɗan gafala ku shiga harkar iyali ku shiga harkar wasu abubuwan ba to da haka za ku zauna lasafa hatkumul mala'ikatu to da mala'iku sun zo suna hannu da ku ɗaya har gidanku mun fahimci abin ma'ana kenan da darajar imanin naku ta fi haka sai ne sai yake cewa walakin sa'atan fa sa'atan amma sai dai sa'a dai sa'a dai wani lokacin kaza wani lokacin kaza in lokacin imanin ya zo to ka tsaya ka imani in kuma gafala ta same ka wani abin kuma ba ma gafala ba ne shiga ne cikin mubahat ko menene mubahi abin da Allah ya halatta maka yanzu ka ga maganan iyali ka je kai wasa da iyali akwai kwantar mata da hankali eh, kusantar ta har yanzu saduwa da ita mun karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana sadaka ce babbala da ake samu kaga ashe kenan a zaka dai dauki cewa ka gafala daga tunanin lahira ka gafala daga tsoron wuta amma ba fita kai daga da'a ba mun fahimci bambancin abu yauwa don haka ashe kenan bai cancanci a kiran shi munafinci ba amma dai yar gafala ce karama da a ce haka za mu zauna kamar yadda ake zama gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to da mala'iku sun yi musafaha da ku a wata riwayan ce waye da sun yi musafaha da ku akan gadonku a kan ko'ina duk inda kuke a kan kowanne yanayi da kawai kuna tare da mala'iku kamar kun zama mala'iku saboda rashin sako saboda rashin tunanin sako mun fahimci abin yau to wannan hadisin zan tambaye mu me yake nuni shi kuma dangane da ziyadatul imani da <clears throat> wani kusanihi hmm. hmm. ya nuna imani in ya karu to ana samun lokacin ma da yake raguwa lokacin gafalar can da ka koma kake shantakewa kake wasu harkoki to akwai yar gafala wannan gafalar raguwa ce ta imani mun fahimci wannan yawwa to akwai anan na so in gaya mana wata magana ta <clears throat> al-imam malik bin anas an ruwaito daga wurinsa yana cewa shi bai yadda imani yana raguwa ba ya ga dalili kuru-kuru cewa imani yana karuwa a ƙur'ani amma a cikin nasoshin na qur'ani da muka karanta akwai nassin ƙur'ani da ya nuna cewa imani na raguwa babu shi a nan a nassance to shi yasa imam malik aka ruwaito yana cewa ya yadda imani na karuwa amma bai daina raguwa ba to amma akwai riwaya ta abdullahi bin wahab da ya ruwaito daga gare shi ya ƙara karanta wasu hadisai ya watsar da wancan ra'ayi ya koma kan ra'ayin sauran malamai mun fahimci abin yau da haka ba za a tuhume shi da cewa ya yi wani abu na laifi ba shi ma imanin nasa ya karu haka ne ko <laughs> yauwa amma akwai wani abu haka da zai yi fa'ida a san shi al'imamul buhari shi kuma da yake allah maɗauki shi ma ya hore masa wata kwanyar ta fahimta shi a babin wannan magana da ya kawo waɗannan ayoyi sai yake cewa babu wani abu da yake ƙaruwa sai face dama yana raguwa don haka su kansa duk nasin da yake nuni cewa abu na karuwa to shi ma nassi ne akan cewa yana raguwa mun fahimci abin domin ya canza dai daga halinsa inda da yana kan haka hali matsakaici sai aka ce ya yi sama to wannan cewa ya bar halinsa din ya kara sama ai karuwa kenan ko to dalili ne cewa yana kuma raguwa sai shi daga nassin ƙur'anin waɗannan na ziyadan daga nan ya fahimto nuksani don haka ba za a ce babu dalili a ƙur'ani da yake nuni ga nuksani ba wannan dai matsalolin suna nan da yawa idan aka koma littafai insha Allah za a same su to kafin mu rufe wannan tambayar <clears throat> saboda fa'ida shi ma zan gaya mana abinda malamai suka ambata dangane da sabubban da suke jawo imani ya ragu yauwa tun ka ji hanyoyin da imani ke karuwa ko yana da kyau ka san hanyoyin da sukan jawo imani ya ragu don ko ka guje shi Allah ya sa mu nisanci duk wata hanya da za ta sa imanin mu ya ragu suna cewa wannan abun ya kasu kashi biyu akwai umur tarji'u ila al-insani nafsihi ma'ana akwai awamil dakhiliya sabubba na kashin kanka kai a matsayin ka na bawa dan adam kamar a dunkule ne kawai kalmomin kawai zan ambata saboda shi ma wannan wani fage ne mai yawa malamai sun yi mai faɗi ke malamai sun yi maganganu masu yawa a kai akwai annafsul ammaratu bisu'i ko Allah ma ya faɗa mana a cikin suratu Yusuf ko dangane da inna nafsa la ammaratu bisu'i lalle ran mutum dan adam shi kansa zuciyarsa mai yawan umarni ne sai aka ce ammara ammara siga ce ta mubalaga mai yawan umarni ce da ka saba Allah kowa daga cikin nan ya san zuciyarsa hmm? ka kalla daga safe zuwa yanzu ayyuka daban-daban da zuciyarka ta baka umarni ko ta baka shawara ka aikata wanda ba su da kyau akwai ko babu la'alla akwai la'alla wani kuma alhamdulillah Allah ba shi taufiƙin da bai samu wannan ba yau gaba ɗaya mm. to Allah sa mu zama haka amma dai ana samun zuciyarka tana ziga ka kai wani abu mummuna haka ne ko ba haka ba to wannan amil din kaga a cikin ka yake ba daga waje yake ba yauwa don haka mutum ya gyara zuciyarsa gyaran zuciya shi ne zai sa ka fi karfin wannan al'amarin me yasa bahaushe ke cewa Allah samu fi karfin zuciyarmu saboda zuciyar ita take ziga ka ka je ka aikata wani abu domin akwai wato tasiri na kokarin a sabawa Allah a cikinta abu na biyu aljahlu biddin jahilci ga addini mutum ya zama jahili ne bai san addininsa ba wannan babban sababi ne da zai sa imaninsa ya ragu wannan bai kamata mu yi sabani akai ba ko yawwa jahili kukin ba abin da ya sani na addini to za a ga cewa ba zancen karuwar imani tare da shi ko raguwa saboda me bai san addinin ba amma in dai da ilimi to za ka ga hanyoyin wato karuwar imani ya karu a zuciyarka za a ga kullum buɗe maka suke da karuwar iliminka hmm. a har yanzu akwai kuma alghafla da iradi mutum ya gafalta gaba daya ya gafala kai zan ya zama cewa shi ba ruwan sama la neman ilimin addinin la karatun baya halatta shi dai sunansa mai la ilaha illallahu muhammadu rasulullahi kuma yana shiga masallaci ya rakawo iya fito in an yi sa'a ma kenan yana sallah to wannan gafalallan ba dama ka sami wato karuwar imani tare da shi ma'ana sababi ne babba in ka bari zuciyarka ta gafala yawwa sai gefe na biyu suka ce mu'athirat kharijiya abubuwa da suke tasiri ga mutum daga waje na farko akwai shedan annabi sallallahu alaihi ya bamu labari cewa dan a shedan yana yawo a cikin mutum a jikin mutum kamar yadda jini yake yawo a jikinsa a cikin jijiya haka shedan yake yawo a cikin mutum ya zuga shi ya aikata kaza ya aikata kaza to wannan daga waje abu na biyu qurana usu'i abokai miyagu yawo shi yasa wajibi kullum mutum ya zaɓi aboki na kirki in ka zaɓi abokin kirki to za ka yi hali na kirki amma abokanka marasa kirki ne to za ku tashi a marasa kirki da kuma ita duniya ɗin kanta da fitinarta shi ne na uku duniya da fitinarta da yadda za ta zo ta nema ka ado a gabanka ta yaudare ka ta nan ta ja ka ta nan ka bi abin duniya da kwaɗayi da handama da ƙoƙarin wato haɗama ta zuciya wannan abun shi ma yana sa raguwar imani za ka mutum ya kokari ya zama cewa duniyan nan ba ta da wata kima a zuciyarsa duniya dai wannan duniyar da mun ga mutanen da suka same ta da dama ko ina irin su karuna hmm? sun same ta kuma sun batta sun tafi duk wani abu da kake gani ana samu a duniya to ka kalla ka duba a rayuwarka akwai wanda ya same shi kuma yanzu ba tare da shi hmm? duba irin hankoro irin hankoron ka samu mulki hmm? ba mu daɗe ba da gama harkar siyasa nan ko kwanan aka gama zaɓe yadda za a ga mutum yana hankoron ya samu mulki ya samu mulki ya yi tunani ya gani cewa akwai mutane da yawa a idansa shi ya san su sun yi kafin shi kuma yanzu ba su ba ne ko ba haka ba ne a nan bai kamata wannan abin ya yi wata daraja a zuciyarsa har ya kai ga zai iya kashe wani akai zai iya sawa ai zai iya sawa ai ba ya kamata ya zama cewa mai tawakkali ne mai natsuwa ne mai nema ta hanya mai kyau ba ta wato abin da bai dace ba mm, don haka duk wata harka dai ta duniya da kuɗi da menene da neman matsayi da neman aiki ko menene kar ka bari ya ɗaukaka a zuciyarka ya zama ya fitine ka ya kau da kai daga kan hanya ya saka kan wata hanya mummuna allah maɗaukaki ya kiyaye mm. to a ƙarshe sabubban da suke jawo imani ya karu ya kamata da su muka fara faɗa kafin a ji miyagun ko hmm. na farko lahi wa ma'arifatu asma'ihi wa sifati sanin Allah da sanin sunayen Allah da siffofinsa yana ƙara mai imani hmm. huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa malikul quddus as-salamul mu'minul muhaimin kana jin wannan abun kana girmama sunan Allah a zuciyarka za ga imaninka na karuwa musamman a ce ka san ma'anar kowane suna hmm. in an ce lokacin da ka daga hannunka za ka shiga sallah ka ce Allahu akbar me kake tunawa ka faɗi sunan Allah Allahu sunan da ya fi kowane girma yawwa sannan kuma sai ka siffanta shi da cewa akbaru shine mafi girma ya fi girma fiye da komai da kake tunani ya fi duniyar da kake tunani ya fi aikin da kake yi ka baro ka zo sallah ya fi ya fi kowa ya fi komai shine ma'anin wannan Allahu akbar ɗin. kaga ashe kenan wannan abun inda kowa lokacin da zai kabbarar harama yana tuno shi to hakika za mu rika sallah mai kyau mai natsuwa kuma sannan zai imanin mu zai karu abu na biyu da sauri tadabburu kitabillahi tintintini akan ma'anar ayoyin Allah kana karanta Qur'ani ka rika tunani akan ma'anonin waɗannan ayoyi Allah yana magana akan lahira ga siffofin wuta ga siffofin aljanna ka rika ji kamar ga ka kai ne a gaban aljanna insha Allah za ka shiga kana ganin wuta ana azabtar da wasu kana fatan kada Allah ya saka a ciki ka rika wannan tunanin to wannan zai sa wato ka samu ƙarin imani abu na uku ma'rifatu siratin nabi sallallahu alaihi wasallam neman sanin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka bari a ce baka da lokacin da kake karanta tarihin wannan annabin sallallahu alaihi wasallam ya zama kana da lokaci da ko ana darasin kana halatta ko kuma kai kana da littafin da kake karantawa a kan sirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne da ke kara maka imani zaka je ka ji yadda aka haife shi a makka yadda ya tashi yadda mahaifiyarsa ta rasu kafin nan mahaifinsa ya rasu dama bai gan shi ba sannan mahaifiyarsa ta rasu aka bashi hannun kakansa kakan ya rasu ya bashi hannun baffansa ya rayu aka mai da shi annabi bayan annabcin ya zo ya fara gaya wa mutane ku yi kaza ku bar kaza aka jefe shi aka cutar da shi aka zuba masa tumbin raƙumi yana sallah duk waɗannan abubuwan sai su sassauta damuwar da kake da ita akan wata damuwa da ka shiga a duniya ko ba ka ba cewa ga wanda ya fi ka ya fi kowa ya fi komai amma Allah maɗaukaki ya jarrabe shi sai ka ga cewa wannan abu shi ma zai kara maka imani abu na hudu ya ce kira'atu siyar sahabati was salaf a rika karanta wato tarihin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin me su kuma me su su su ne madubi na cewa ashe ƙur'anin nan ashe hadithan nan ana fahimta su kuma ana aiki da su ko tun daga wanda suka zauna da shi ya karanta musu sun fahimta sun yi aiki ya gani ya ce eh kaza yi kaza kuma bai ba mun fahimci abin da ke so mu hango wato daga cikin abin da zai nuna maka girman sahabban nan fa kamar ka ce waɗannan mutane ne da aka jarraba su sun yi aiki gaban annabi ya gani ya ce ba komai domin shi daga cikin shari'o'i da ake ɗauka guda nawa ne uku ko akwai sunna ƙauliya ko in annabi ya faɗi abu shari'a ce haka in ya aikata abu shari'a ce yawwa to idan kuma aka yi a gabansa ya yi shuru shi ma shari'a ce haka ne ko ba ka ba ashe akan suwa suke a sahabbai ne ashe kenan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sun yi aiki gaban annabi sallallahu alaihi wasallam shirun duk da yayi akan wani abu da suka aikata to ya nuna wannan abin nasu daidai ne maganar da yayi akan cewa kasi kaza to ta zama mana darasi har tashin alkiyama ashe su ne abin da ake ce mazakaran gwajin dafi ko yawwa don haka wajibi in kana karanta sirar su ga ya suka rayu da annabi sallallahu alaihi ya kuma suka rayu tsakanin juna saboda tarbiyyar da yayi musu yadda suka yi gogayya da junansu da fahimtar juna ko da sun saba ma juna ko sun aikata wani abu to muna da labari Allah madauki ya gaya mana cewa ya gafarta musu kuma yan aljanna ne to kaga ashe kenan akwai bukatar a karanta sirar su za ta kara mana imani sannan abu na biyar at-ta'ammulu fi ayatillahi al-kauniyya mutum ya rika tintintini ga ayoyin Allah ai mun faɗi ayoyin Allah ko amma wancan ana maganar al-matluwa wanda ake karantawa su ne ƙur'ani ayoyin ƙur'ani nan kuma ayatul lahil kauniya ay al ka kalli halittar Allah subhanahu wa ta'ala ka duba sama yadda take ka kalli sama ka nutsu ba Allah madauki na faɗa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil Laili wan nahari la ayatin li ulil albabi alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar to wannan ake so ka riƙa cewa ka rika ka duba yadda Allah ya yi sama da yadda ya ƙasa wato yadda take din nan har zuwa yanzu ba ta canza ba ba a taɓa samun nan ka ce a nan a gyara akwai targaɗe a nan akwai abin da ya kamata a bata ko a gyara babu a halittar Allah ta cika ka duba yadda Allah maɗauki ya yi ka kai kamar yadda ke faɗa wa fi an afala sirun ko yawa yadda ya halicce ka ga ido biyu ga kunnuwa ga hanci ga menene kuma kowanne da amfaninsa to ka yi tunani akan wannan halittar ka duba dabba yadda ba ta da hankali a cikinsu kuma akwai tafazul ba wata tana da hankali fiye da wata gwargwado kuma haka ba ne to shi kansa wannan abin darasi ne ka kalli halittar Allah ka yi tunani shi ma yana ƙara maka wato imani ina ma a ce kuna rubuta waɗannan abubuwa ɗin abu na shida ya ce albu'udu anil ma'asi ka nisanci saɓan Allah duk abin da Allah baya so ɗin nan haramun ya ce abu kaza haramun ne da gulma shi muke cewa annamimanci ko giba yauwa da ƙarya ballantana aje kan miyagu marasa kyan faɗa irin su zina liwatsi caca cin haram waɗannan abubuwan kai ƙoƙari ka nesance su to za ga imaninka yana ƙaruwa bi lahi ta baraka wata abu na ƙarshe da ya kawo shine murafaqatu ahlil khairi ya zama cewa kana tare da mutanen kirki kai ƙoƙari abokinka ya zama mutumin kirki ko hangowa wani kai wani salihin mutum mutumin kirki kai fatan ya zama shine abokinka ka kusance shi ka zauna da shi abin za ka rika ji daga bakinsa menene alheri ne abin da zai aikata shi ma alheri ne kaga wannan zai taimaka maka sai ka samu saiti ka rika aikin kirki kuma kana, gudun abinda yake mummuna ne shi da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan duk abin da zai kara mana imani kuma ya nesanta mu daga duk wani abu da zai ah, raunana mana ko ya tauye mana imanin mu za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh